Bismillahi Rahmanir Rahim. Hatsabibin zubiri. Kashi na takwas. Sai abu na gaba Shi ne magana fitar da miji. Shin wa kika tsayar cikin maneman ki? Miji fa momi. E, dadin ku ya umarce da in tambaye ki saboda ya daina yarda da auren haɗi sannan mai martaba ya sauke auren haɗi. Amma in kun haɗa kanku babu ruwansu za su sanya albarka. Momi wani abu na faruwa ne wanda bamu mu sani ba hakan ya faru? Ko ɗaya kawai dai mai martaba ne da kansa. mai martaba ne da kansa kwanaki ya tara sai sanar da su soke auren haɗi amma yana jin bai rasa nasaba da abin kunya da sarauki ke yi na sakin matar da ake bashi momi ba na da gwani saboda ina tsoron abin da ya sami yayi Khadija ya same ni domin har yau tana begen Muhammad ba da za ta yi ne dole ta karɓi yaya Sardauna duk wanda yana kan cutar da ita ban tambaye ki wannan labarin ba sannan tunda baki da gwani sai dadin ku ya zaɓa miki ko cikin dogare ne momi dogare kuma eh tunda na zama abokiyar wasan ki ba Sorry mom, za mu yi shawara da su naira. Ke dai kika sani. Kuma ina baki shawara da ki nazari banda wa shawarar zuciya wanda ke haifar da dana sani. Ganin ta fara tunani momi ta fice dakin. Maryam ta kwanta a saman gado. da damuwa ce kwance a fuskar fuskarta. yi sadauki. Ta furta a saman lips ɗinta. Tana mai limshi ido tare da nazarin kalaman momi na ƙarshe. Zuwa can ta zabura tamkar wacce aka soka wa allura ta fito. Ganin ba kowa a falon sai ta ɗauki hijabin sallah ta fice da sauri. hadiman da ke kai kawa a tsakanin sassan masarautar suka so jero mata gaisuwa amma ba wanda ta sami zarafin amsawa momin haske ce Baɗin mami Fulani ta nufa ta shiga ƙaton falon da Salama. Laila ce ta amsa cikin dishewar murya wacce ke zaune gaban sarauki. Bisa alamu laifi ce masa. Da sauri manyan ta nufin juyawa ya daka mata tsawa. Ke, cak ta tsaya ba tare da ta jiyo ba. zona dama ina shirin kiranki. na shiga uku Allah sa dai ba musifa ba musifa Laila ta janyo man ba ta ambata aranta yayin da a fili ta jiyo jikinta na rawa tare da furtani shiru shine amsar da ta samu sai ta samu kanta da kare masa kallo Sanya yake cikin kayan sarauta wanda ya fita amali da su domin kafin ka gansa da ƙananan kaya aiki ne sai ko sud wanda da an gansa cikin shigar ke nunin da zai yi tafiya ne sai kuma a filin motsa jiki inda ke shigar sportwear please Maryam ki zo ki masa bayani wallahi ba ruwana da muhib Shi ne ke takura ni ke biyo ni gida. Keep quiet. Ya ambata a fusace. Sorry yaya sadauki. Dan Allah ka taimake ni ka saurari bayanin bakin Maryam domin ita Nira da Zuhura ne shaiduna akan bayanin da nake maka. Wallahi Allah ba ruwa na da muhib. Kallo, kin raina ni. Kallon kin ni ma ya auna mata sai ta fashe da kuka ta kama kafarsa. yi kafar ya tare da miƙewa ya nufo ƙofar fita. saboda kukanta ya karya masa zuciya kuma a take yarda da gaskiya take sanar da shi Maryam na ganin tasowar shi ta runtuma da gudu tamkar za ta kifa sai lamarin ya bashi dariya ya marmasa tare da juyowa ya ce da Laila ki fita sabgar mara natsuwar yaron nan idan kuma kina son mu sa kafar wando ɗaya da ke to in sake ganin kafarsa a cikin masarautar nan sannan in har kin san kin kama da sansa to ki gaggawar cire shi a ruhinki domin kin fi sa ta kowane fuska kuma ke mai tsarki ce don haka ba zan bari ki aure mai cike da mai cike da dattin najasa ba a bisa umarni na ki kore shi kora na har abada ya kai ƙarshen maganar na maganar yana rintse ido domin yana jin tamkar bai yi wa masoyan adalci ba gada kai tai tana share hawayen da ke zubo mata Gani yana kallon ta sai ta motsa baki a hankali ta ce na yi maka alkawarin dakatar da shi daga zuwa masarauta tare da nisantar shi har abada duk da dama shi ke haukansa ni bai ishe ni kallo ba da kyau murmushi ta ya maida mata da martani ya juya Har ya fice ya dawo ya ce saura ki haɗa baki da waccan mara kunyar ku turo man zai saman gadona kamar yadda kuka saba aikatawa idan an yi muku faɗa. Allah ya babu ruwana ni da ce da aikin ka san bana yin ofi sai da babban dalili. Na zai sanar da ke kada in ga maciji a muhalli na. Sun koyar da kai tana murmushi domin tsayawa zancen nan na nufin ya huce kenan. Hm, zan gyara muku zama ne musamman ita da ta raina ni. Ya ambata yana barin wurin. Ka so mu gyara kanka babana domin kai da su dukkan warja ce. wani fannin ma ka fi su tsorata tsorata mutane da macizai wai lamarin har kan mai martaba don ya sanar da kai gaskiya da sauri ya dawo falon ya riko hannun mami yana kyauta mata ido alamun ta yi shiru yes ka so ma gyara wa kanka zama kafin ta zo kan kamin ka zo kan wasu wanda ba su yi kwatankwacin laifin da kake kan aikatawa ba wayo mami na ni nayi kuma babban zunubi na aure saki da kuma tsoratar da musulmi ta hanyar fito da macizai su razana su akan laifin da bai kai ya kawo ba Kwanaki mai martaba har kusan faɗuwa ƙasa ya don tsoro. Tabbas da ba don ina kusa da shi ba, da an ji mugun labari. Sakamakon macizai da suka cika turakarsa marasa kyan gani, sannan tamkar almara suka ɓace. Ganin an yi bincike ba a gano komi ba, sai na tabbatar kai ne ka turo, kai ne ka turo su. Anya babana hakan ya kamace ka kuwa? Mami ya wuce fa. Ya furta cikin tsare gida, ganin Laila na kunshe dariya. Bai wuce ba. Mai jin magana kawai kada a faɗi kada a faɗi ɗaya. Please mami ki manta da lamarin. ai na tuba da jimawa anya babana kai kadai ne kuwa me nayi kuma mamina watsi da cikar kamala wato aure sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayya mami ki bar maganar aure sakin nan mana domin yana daga cikin zanen ƙaddarar shi wanda bawa bai isa ya kubce masa ba saboda rubutacce ne daga Allah dukkan lambakin falon suka yi a tare Dr. Manina ce tsaye idanu jajar bisa alamun kuka tai yi a'a likita bakon turai lamarin babana ko da kaddara to son zuciya ya so yi masa jagora domin ba sau ɗaya ko biyu ya aikata laifin ba har fa sau huɗu. hudu mami ya tuba fa ai ba zai sake komawa ga zunubin ba ko yaya ya rima sadauki kafe ta da idanu ba tare da ya amsa ba ya sinira ya yayi tuba na gaskiya da yardar Allah ba zai sake komawa ga wannan laifin ba zai yi aure ya zauna lafiya da iyalinsa wannan a rubuce yake Laila ta amshe da sauri tana kallon idanun sarauki au in na fahimta kuna bayan iya shegen da ya rika aikatawa kenan a'a fa mami Amma dai tun da ya wuce to a bar ɗaga zancen, gudun bata rai. Kin san abu kaɗan ke sanya shi cikin tunani ya soma wasan buya da kuwa, kuma hakan kan jefa shi cikin kaɗaici sannan haka bai kamata ba yana sarkin goben, yana fuskantar matsin rayuwa. Munira, wai nawa babana ya biya ki ne? Na me fa mami? Na kamfen mana. Ware ido ta sarauki ya marmasa tare da rusuna a gaban mami. Ya mata raɗa wanda ita kadai ta jiyo abin da ya ambata. Aikam ta sabke masa dundu tana furta. Allah ya tsare ya kare. Can gasa gada wai zomo ya ji kiɗan farauta. Wallahi a kulɗinka da wannan lamarin ka je jina na maka in ba so kake yi mu koma gidan jiya ba. Allah mami na zama kurma. Na zama kurma akan lamarin San ban ji ban me kike cewa ba. Amsa naka sadauki. Allah kada ka ji ko na gani kuma nan da sati biyu ka kawo mana matar aure ko ranka ya fi dare duhu da fatan ka tuna magana mai mata Mami na dan Allah ki Na gama magana babana fa, sannan kada ma na sake ganin ka tasa ka a gaba da zancen baka son suna zance tunda ba ba jiga su zamu yi mu sha ba. Mami da dare zan dawo mu yi magana a gaban Abba domin a wannan gabar ban jin zan ja da baya ba. Na zama wasan ka, ko Baba Ali? Tuba nake fulanin mai martaba. Gidanku na ce sadauki. Girgiza kai tare da sumbatar hannunta da ke riƙe da shi tun da azuka na ya saki ya iso dab da nera ya rage murya ce iya yi kawai to ban gode ba. Gobe ma rana ce da mani da kake zancen ɗan samari. Mami ‘yarki ta raina na fa. Ya ambata cikin kawo mata duka ta gwabce. Banza mami ta masa sai ya fice yana ciji lips gami da nunoni da yatsa. Cikin salon wasa yayin da ita kuma take yi masa gwalo. Murmusawa mami Fulani ta domin abin da ke sauran saka ta farin ciki shine ganin walwala a fuskar Yarima Aliyu. Ke kuma taho na ji damuwarki da kika taho min da idanu kamar jan nama. Ciwo suke min mami na. Kika sake ambatar min ƙaryar nan sai na saba maki. Afuwan mami, Kai na ke ciwo kuma kin san ban da juriyar ciwo ko kaɗan shine na yi kuka ami ta koro wai na dame ta da jan hanci kada in saka masa mara ita da yaranta ayya sannu kyale na na safiya ai ciwo na kan kuwa ho ki sha magani domin na san halin ki na gaba da magani wai kina likita amma kina gudun magani Allah ya kyauta kan. cikin marmashi ta iso ta zauna gefen mami tare da mannuwa jikinta Mami kam sai ta dafa kanta cike da kulawa take mata sannu. Kana daga bisani ta bawa Laila umarnin ɗauko mata maganin ciwon kai a ɗakin barcinta. Cikin dabara Nira ta gudu kafin Laila ta dawo. Ta nuna wa mami a biyo ta da shi ɗakin Laila saboda abin da Nira ta tsani shansa kenan. Hajiya Umma ta Hajiya Umma ta kika yi wannan wabtar na feɗewa wabtar ya kika yi wannan wabtar na feɗewa sardaunar biri har watsiya. Shin kin manta waye shi akan gaba da bin bokaye? To wallahi tun wuri ki dawo hayyacinki ki sanja dabara. domin ina da tabbacin ba za mu taɓa samun haɗin kansu ba tunda kina yin wabtar sanar da shi gaskiyar lamarin da muke kai ki bari kawai hajiya kile shi wai a zato na? in ya ji aljana na tare da sarauki zai fi yin farin ciki tare da bamu haɗin kai har mu kai ga nasara kin manta har kwanar gobe suna fita ran gadi tare domin ginuwar ƙaunarsu kuma ƙaunar da mai martaba ya dasa a zukatansu bai taɓa gogewa ba sai dai zan sanar da ki hanyar gaskiya domin kawo nakasu a ƙaunarsu shine sai mun tashi tsaye mun sa an raunata shi yadda za su zamo ba sa ga maciji ko kaɗan shi ne za mu yi nasarar ɗora shi akan turbar da muke so haka game da son kuɗinsa sai an yi mana aiki ta yarda ko kika nema ya baki ba tare da kai ruwa rana ba tun yadda yana da dukiya kuma ba mai amfana da shi sai ma kiran matar shi da uwarta ke kuwa sai hange daga nesa to sam hakan ba mai yiwuwa bane ba yadda kika sha wahalar haihuwarsa gami da renonsa dole ya zama ke ce ta farko da zaki mori dukiyarsa tare da sanin dukkan bayanan kaddarorinsa tabbas kin yi gaskiya hajjiya Kilishi ki masu masu amincewa ne gare ni. Yanzu zan baki wuƙa da nama ki zamo idanuna na kai da kawo tsakanin lamarin saboda yawan fitina fitana a ɓoye na da hatsari dan idan mai martaba ya sani kashi na ya bushe wataƙila ma aure na ya samu tangarɗa tunda an gama da shi bai kallona da daraja sai muguwar fulanin can wacce ba za ta gama lafiya ba. Ki bari kawai ga ta ba ta jin asiri kin manta waye uwarta kenan ai Hajiya da da cikakkiyar matsafiya ce domin maganar Malam Sale kenan duk in ya buga ƙasa uwarta na tsaye kanta shi ya sanya sai ya ta yi da mai martaba ai kam na yarda hajiya dada na tsafi domin dubi zafin ciro ma amma a gaban Nana Safiya sai ya koma fulawa saboda laushi hmm, ai karshen su ba zai yi kyau ba insha Allah Allah ya amsa amin aminiyata Marmashi hajiya kilishi tai sanan ta mai da ta mai da hirar kar abin da suka zauna a kai inda cike da suna take cewa dama ina shirin yi maki wannan maganar fitar da kanki sai na Sai na yi nazarin a wakilta Hood, yana amsuwa tare da sanya na amfani da shi, wanda ba sai ya zo hannunki ba. Kin san Hood da iya kalaman makirci. Na tabbata cikin sauƙi zai saka shi yin amfani da maganin hankali kwance. Kin ga ko wanda zai ci abinci ne, duk Hood zai bashi saboda in muna son ya samu farin jinin jinin jama'a sama da wanda sarauki ke da shi, dole sai mun haɗa da ci na ci a abinci da sha da wanka har da hayaƙi. To ba matsala hakan za a yi. Zan turo maki saƙo anjima amma kada a amso na hayakin nan saboda zai harbo jirgin mu. To madalla. Bari in koma kada mai gidan ya neme ni. Yau ke ce da tirakar kenan? Ifa. Oke to tafi nima ina da baƙi anjima kaɗan. To na wuce. Allah ba mu yinin lafiya. Motsa kai Umma ta yi cikin limshe ido don kanta ta jina ciwo. Harara Hajiya Kilishi ta zabga mata ta gefen ido tana zunɗanta a fakaice. sannan ta bude kofar ta fice cike da saƙe-saƙen yadda tsarin ta zai tafi ba tare da samun tangarɗa ba na ganin ɗanta Tahud ya haye karagar mulkin mungaye tunda shi ma babansa ɗan sarki ne yana da sarautar da zai iya mulki ba sai lallai ‘ya'yan sarkin da ke kan karagar mulki ba wallahi ba na son sarauki domin tuni na kammala na kama na kammala raba shi da masarautar na sarautar baki ɗaya lokaci nake da kwanyayi a neme shi a rasa daga daga nan Hud ya zamo sarki mai iko domin ba zan bari sararauna ya zame masa matsala ba a tafiyar ba. A'a mamma, ina matuƙar son yaya sarauki kuma shi nake burin gabatarwa abba a matsayin na kamar yadda kuke da kwan jin na Sannan ina tare da ke kan zamowar yaya hudu sarki saboda lokaci yayi da za a kawo sauyi ba lallai sai 'ya'yan sarkin da ke kan mulki ba za su yi ta gadon sarautar ba. Duk da a gefe ɗaya ina jin kamar ba zai iya ba don ban taɓa jin mashayi ya hau karkar mulkin mun gaye ba. A razanar Hajiya Kilishi ta dubi inda mafi soyo 'yar nata ɗaya tilo mace cikin 'ya'yanta maza huɗu. Gara tsayuwa ta yi tare da jinjina wa mahaifiyar nata kai alama, ba ta da tabbacin ba ta tare da ci gaba da cewa yes mama ina yin yaya sadauki kuma shi ne mijina da yardar Allah dan na kudura aniyar ɗaura ɗamarar jure zama da shi a duk yadda duk yadda yake ni ce zan kawo ƙarshen aure sakinsa insha Allah wata sabuwa in ji 'yan tata hakika aiki ya same ni ni jikar magaji mamma mu je na san baki rasa baki rasa shawarar da zaki bani akan auren sannan kada ki kushe man zaɓi akan abin da yake zanen ƙaddarar ƙaddarar shi ne wato auren saki Dabe kai hajiya kilishi tai tana jin wani makakin ɗaci na sauka saman Ta ta shi haka zaki man zuhura to wallahi ko zaki mata ne baki isa hana ni kora sadauki duniya da ba zai kuma waiwayen masarautar nan ba ta sake ambata cikin ranta tana dallawa bayan zuhura harara wacce take shirin shiga ɗakin barcinta. Hey Dr. Nira, me ke faruwa ne har saka ki kuka? Matsayi hatsinta Nira ta yi tamkar za ta furta kalma sai kuma ta tsoke bakinta tare da hayewa saman gado ta juya wa Laila baya. Dan Allah mu Nira, sanar da ni ki, ko in haɗa ki da mami na san ita za ki sanar da ita. A'a Laila, kada ki ma haka. Yanzu ta so mu je ki raka ni gidan Hajiya Dada. Asibitin da kika ce za ki shiga fa. Na fasa. noki mun je na raka ki domin babu kyau saba alƙawari na tura masu Dr. Hassana har ma ta isa kin ga sakon da ta turo min yanzu okay amma gaskiya kada ki sake irin haka tunda kin san ke suka fi bukata insha Allah saka fito bayan Nira ta gyara fuskarta, ya yi kyau suka samu mami zaune. Hadimai waye da ita suna yi mata hira, cike da sakewa. Sakewa zamowarta mara girman kai irin na mafi akasarin matar sarakuna. Bayan sun amsa gaisuwar Hadimai sai suka sanar da ita inda suka Eh inda suka nufa ta tsare gida kafin ta magana magana da ta kafin ta magana da cewa please mami na gidanmu na biyu zan kai ziyara fa Allah daga nan ba inda za mu wuce kin san halin mu munira ba na son yawo ne alhalin kuna da 'yan matan gida musamman yanzu da ake maganar auren mu mami duba fa sanyin idaniyarki za duba fa sanyin idaniyarki za mu yi ba yawo ba sannan ba za mu wuce awa biyu ba za mu dawo sha Allah ok to shiga kicin ki wuce mata saƙonta dama Junaid yanzu zai kai mata kun hutasshe shi kam a'a mami su yi tafiyar in yi tawa da Maryam dama na ce ta shirya za mu je gidan tsohuwar mami ziyara mun huta kam Laila ta ambata cikin murguɗawa Junaid baki ya kawo mata duka ta koma bayan mami tana dariya afuwa dai Yarima Junaid yanki suka ambata cikin girmamawa kansu sun Hannu mami ta ɗaga wa naira, suka fice suna yi mata godiya yayin da Junaid ya dubi wata kuyanga ya ba ta umarnin da ta ɗauko masa sakon a kicin. Ta wuce da sauri tamkar za ta kifa. Bi a hankali dudu. Mami Fulani ta farta cikin kulawa saboda yadda take daraja ɗan adam. Ko zaman kuyangi a sashinta na dole ne don zamowarta matar sarki, amma ta fi son ta kasance daga ita sai ‘ya'yanta da na al'umma. Sosai take tausayawa bayi shi ya sanya waɗanda ke sashinta suke jin daɗi fiye da wanda ke sashin umma. da sauran matan masarautar kuma hakan ya ƙara mata kima a idanunsu da zuri'arta da ma duk wanda ya ziyarci sashen ku to za ka samu kuyangen na karama duk buƙatunsa. Sulela na fita wajen masarauta ni da ta doshi mun gaye gadon maimakon gidan da da ta ce za su ce duk taya dai na fasa zuwa ta mu je lambu saman lilo lilo kuma yau ke ce kike ambatar hawa lilo i eh, ina son tuno da wani yanayi ne da ya wuce ikon Allah Anya ba soyayya kika faɗa a gwabce ba sista? Bata amsa ba ta tura hancin motar cikin gadin. Dogarawa masu gadin gate ɗin suka soma miƙo gaisuwa hannu hannu suka ɗaga masa kawai suka wuce. Can kusa da filin motsa jiki tai bakin suka fito zuwa wurin lilo ɗin. Suka hau suna motsawa a hankali. Ni da ta idanu idanu lumshe. Fuskar ta cike da marmashi. Ita dai lele da kallo take banta cike da mamakin sauyin yanayinta daga mara walwala zuwa mai walwala daga hawa sama lilo. Hmm. in tai wari ma ji. Mene? Komai da kike ɓoye ma. Wani marmashin ta sake cika fuskarta da shi. Laila ta kai wa ta duka ta buɗe ido da sauri. Tana shafa wurin ba tare da ta yi yunƙurin ramawa ba. Cike da mamakin haka Laila ta kamo hannunta tana cewa, "Me ke faruwa Nira? Da za a yi miki abu ki haƙura." Ba tare da kirama fiye da yadda aka yi miki ba. Bata kula ta ba, illa ta sake limshe ido tana motsa lilin da ɗan sauri. To masu saurare, a nan za mu dakata.